Bayan shafa kusan shekaru biyu da takaita zuwa umra da mahukunta kasar Saudiya suka yi a wani mataki na rage yaduwar cutar corona da aka yi ta fama da shi a kasashe da dama a duniya. A bana dai kasar ta bude kofa ga maniyyata sama da miliyan guda a wannan wata ta Ramadan kuma duk da ka'idojin da aka shimfiɗa an samu halartar mutane da dama. Sunana Rabi'at Ahmad ni 'yan Najeriya ce daga jihar Lagos. Allah ya bani iko ni ma na zo umra kuma gaskiya umran nan an zo ta an cika sosai ma masha Allah na ga dalilin da cikan nan saboda shekaru biyun corona nan ba a samu zuwa ba amma dai kam an cika don wannan ko aikin hajji iyakacin ta kenan kuma mun ji daɗi Allah ya maimaita mana ya kawo waɗanda suke da niyya mazauna garin Madinatul Almunawwara da ke zama makwancin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun bayyana farin cikin su game da buɗe kofa da aka yi wa baki a wannan karon wanda suka ce hakan ya ba su dama da ƙwarin gwiwar yin ibada a cikin watan mai tarin falala Rahama Abdullah mazauniyar garin Madina ne shekaran nan alhamdulillah Allah ya buɗe umara da kowane gari mutane an zo da yawa sai dai Allah ya ƙara ƙara musulmi yawa imani da musulunci ya ƙara buɗe kowace shekara a zo da wannan yawan da wanda ya fi shi ma Allah ya yarda a shekaru biyu gaskiya ko mu na cikin garin ba mu ji daɗi ba dan ko daidai da masallacin nan kin ga za mu shigo ba za mu iya shigo shi ba da kowane lokaci muke so akwai lokacin da zamu mu shigo kuma akwai in mun zo ma cikin shi kowa iya nesa da ɗaya babu daɗi juna iya rike da junan shi shine daɗin sallah kina ji an ce sahu inna aka bi shi aka yi shi muna jin daɗi mu ma kuma musulmi ma ko ne iya jin daɗi amma nesa da nesa na mu ji daɗin ta ba kuma mun gode ma Allah da ya dawo mu a yanda muke da alhamdulillah to sai dai wasu daga cikin wakilan alhazan da aka fi kiransu da agent agent sun koka game da hidimar mutane da suka yi kamar yadda Abdul Fatah Shatima ya bayyana suna da yunwan umran ne sosai ma'ana an daɗe ba a yi umran ba to infrared in mutane because of corona ya sa mutane da yawa ba samu zuwa umra ba da aka samu opportunity an buɗe kowa kawai ruwa ake ta yi kawai in kin lura ki ga yadda mutane cika mana yau ishirin da bakwai nan kuma sau tare da sanin zuwa ko wasu hotels madara ba su izini su saukar da baki ba wasu hotels din madara na tafiya sosai na saukar da baki da su haka ba hmm. inda process ɗin yana umura mutane suna shigo suna fitowa da hotels duka za su shiga za a bubbuɗe hotel mu organize fiye da yadda yake da sauransu haka an an samu challenges na hotel da ya kafa madina haka infomate na shi ya zama yawa. shi ma a shafi rabiu zangina ya yi ƙari da cewa. gaskiya bana an sha hidima an sha hidima an sha hidima daga neman visa da magana neman ticket da magana neman accommodation kowanne ya yi wahala ya yi wahala kuma ya yi tsada. but alhamdulillah at the end of the day an samu maganar da nake muku yanzu haka nan wani abokina da na saka masa visa yana madina gobe zai je maka kuma tun a yanzu yake cewa da Allah ya masa kokari a sama masa accommodation ko ya yake a garin makama dai da ake sauke aikin umaran yawan jama'a al'ummar musulmi ba a iya cewa komai duk sanyi duk zafi bai hana cikan mutane ba fatan dai da ake da shi Allah ya amshi ibadu ya kuma ba da ladan cikin watan Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga garin Madina na kasar Saudiya